rubutu haka na alfabet ko kuma abin da za a iya sa rakam nambobi haka ga abin da Shabir gani c ya fassara a cikin littafin sa ta'iru mujalladi na farko shafi na da da arba'in biyu. babu ra'i babu da yake magana akan harfin ra'i yake cewa duk wanda ya ga an rubuta wani namba ko namba ɗaya ko namba biyu ko namba uku ya danganta to lalle wannan yana nuna cewa ah, akwai abubuwa da za su zo wanda wannan abubuwan akwai taimako a cikinsu wanda za a ji daɗi a cikin wannan taimako ma'ana ganin lambobi dai haƙiƙa wani lamari ne wanda yake nuna cewa hankalin mutum ya cika kuma mai yiwa za a iya samun taimako a bisa al'amuran da ake ciki. Idan mutum yana da alaƙa da caca to wannan samun kuɗi ne watan wanda zai samu na haramun. Wasu suka ce a yin yin nambobi wani wasa ne da za a ci gaba da yinsa wanda a cikinsa babu wani abu mai yiwuwa sai dai lissafe-lissafe ma'ana babu wani ci gaba a cikinsa jama'a muna yi makuwa fata alkhairi assalamu alaikum masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai yi domin annabi masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki